gonna Gare kuma saurare barka da warhaka barka da sake saduwa a wannan ranar labarun matasa tare da ni Rakiya Arimi tare da gora ta Fanta Shamsu. Fantastic ya kike. Gamgam ne kiki mi kika kawo mana a wannan maraicin. Fanta da ayar tambaya menene COVID-19 shine taken muhawar taron da aka shirya a ranar Lahadi da ta gabata wanda kungiyar tsofin 'yan majalisar matasa suka gabatar. Rahoton yau yana ɗaukar mu ne zuwa garin Gaya don kawo batun wani matashi na mata mai kwamfuta. A ƙarshe kuma ba shakka za mu kawo shafin wasannin motsa jiki. Wasu 'yan lokuta kenan a jihar Agadez gora matasa suna ta amfani da takamaiman ayyukan samar da kuɗin shiga. Ayyukan da suka kunshi ƙetare motoci da babura don wuce korin talwa hanyar da ambaliyar ruwa ta ɓata. Haka ne gora ga rahoton wakilinmu Anise Karim. A kowace shekara a daidai wannan lokaci malalar ruwan korin talwa wannan aikin na sama ma wa'annan matasan 'yan kuɗaɗe kamar yadda Muhammad Ibrahim shugaban kungiyar tasu ya bayyana. Muna ketare da su yadda ruwa in yayi yawa. Moto da ko ɗari da hamsin ko shika haka. Mota kuma ana karban sha biyar ana karban goma wani lokaci ana karɓar. kamar jika taimako muna ciyar da iyalin mu gaskiya direbobi da dama da masu balaguro da aka wa tambaya na ganin wannan aikin da matasan ke yi a bakin kwantarwa abun yabawa ne mota gari ne mai kadiyan itake na ba su jika goma sha biyar suka wuce da ni an ba da yaran daga kama ba a hita abin gaskiya ba yi wannan aikin da matasan agadas ke yi za su ci moriyarsa tsawon 'yan shekaru kamin a samu mafita ta dindindin ga wannan matsalar. Gora albarkacin cika shekaru shekaru takwas na kungiyar tsofin 'yan majalisar matasa a APG Niger suka shirya wani taron tattaunawa kan taken COVID kuma a bayansa. A ranar Lahadin da ta gabata a filin wasa Star General Sani Kunce da ke nan babban birnin Yamai. Wata hanya ce gora don tallafa wa gwamnatin Niger a yakin COVID-19 da shirya ayyukan wannan kungiyoyin bayan wannan annobar in ji shugaban kungiyar a GP Niger Saidu Abdullahi Alfari. Ga rahoton abokin aikin Michel Deji. gani irin yanayin da yake wakana a fadin duniya mun zaɓi ranar sallah maimako mu hidimomin sallah mun shirya taron horarwa da zai taimaka wa matasa sanin tasirin wannan annoba da kuma dafawa gwamnati wajen ƙoƙarin da take na daƙile wannan cutar a cikin gurin da muka saka a gaba bayan wannan cutar shine kawo mu a kan shirye-shiryen zaɓuka mai tattare da adalci a ƙasar nan don haka ne muke shirya tarurruka daban-daban sannan bayan zaɓe muna da gurin a saka matasa a cikin fannoni ci gaban ƙasa a wannan fuska za mu shirya tarurruka da yawa a cikin ƙasa da waje sannan da mayar da hankali a cikin ƙasa don baiwa matasa mahimmanci matasa na yankunan Gora idan baki manta ba a ranar 13 ga watan janvier da ya gabata ne a garin Balayar da ke jihar Tilaberi aka haramta zirga-zirga da babura a garin saboda dalilin tsaro. A can kuma matasan sun fi ba da ƙarfi ga yin kabu-kabu ko sai da man da ake kira essence. Ta yaya hakan ya shafi wannan aikin? Musa mai sayar da mai ya ba mu amsar gora. Wallahi Wallahi harkokin ba sa tafiya lamarin sai a hankali. Muna iya auna jalka ɗaya a wuni bai ƙare ba. A dukkan tsawon wuni ba za ka sayar da jalka ɗaya ba. Abu da magidanci akwai wahala. A lokacin baya muna sayar da man fetur amma yanzu da aka hana hana harkar kabu-kabu babu masu saya sai kawai masu taksi su ma idan suka saya jalka ɗaya to shi kenan mutum yana iya wuni a nan bai sayar da kone dala ɗaya ba ba mu karaya ba saboda sauki yana gurin ubangiji ne nan ne muke sayo shi ko kuma mu je wajen sayar da man fetur sai mu zo nan mu auna lita ɗaya muna sayar da shi dala tamanin da goma tun da safe zuwa yanzu bai huce lita uku da rabi da na sayar ba a lokacin baya muna iya sayar da lita ɗari a wuni amma yanzu babu ciniki Gora aika waƙoƙi da shirye-shiryen bidiyo da fina-finai da kuma aika sa cikin wayoyin hannu ko kuma USB ta hanyar amfani da kwamfuta ɗaya daga cikin ayyukan wasu matasa ne a garin Gaya. Haka ne Gora wannan aikin ya ba su damar tallafawa kansu ne don gujewa zaman kashe wando. Don samun ƙarin bayani ga rahoton wani saurayi wanda ya fi ƙwarewa aka ana kiran shi na mata mai kwamfuta. Alu. Zame a gaban kwamfutarsa na mata matashi na tankaɗe da rairayen waƙoƙi don wani abokin cinikayyarsa ga abin da yake faɗa. Ya yi son yin samba? Ina tura waƙoƙi, ina tura fina-finai, kuma ina sai da inda ake saka waƙoƙi. Na koya wannan aiki duka abin da mutum ya bani bana rainawa. Idan ma mutum baya da kuɗi ina ƙyale shi. A ciki nake ci yara samari da 'yan mata suna zuwa kai har tsofi har da mutanen ƙauyuka. duka da sajora kawai kawai borai kun. Abokin cinikayyar na wannan ranar wani mazamnin garin gaye ne inda ya yaba aikin da wannan matashin ke yi. Ina godiya da aikinsa. Ina sayan kart memoir a wajensa. Yana tura min waƙoƙi suna kai ɗari. waka ɗaya dala goma ne ake tura ta. Duka waƙoƙin da nake so ne nake cewa ya tura min. Duk da matsalolin da ke ga sana'ar, wannan ita ce hanyar aiki kacal da wa'annan matasan ke yi don samun abin da za su ciyar da kansu. Zauna hannu a tagume shine ba masu don haka ne muke yin wannan aiki. Muna da matsalar wuta a wannan garin namu kwamfutocin da suka lalace mun ba su da ma iyaka bacewar kartin memoir ya fi lalacewar su muna ɗauka waƙoƙi mu saka a cikin kile idan ka saka dala ɗari ba ka iya samun waƙoƙi ɗari kuɗin ka sun ƙare amma saboda suna sa abin ba sa wannan samarin yawancinsu duka bayan sun bar makaranta ne suka koyi aikin na kwamfuta wajen yayin nasu yanzu kuma sai wasannin motsa jikin fannin kwallon kafa gora bana dai kungiyar fari ta kokarta ta isa ga wasan karshe wato final a karo na farko a cikin tarihinta inda za ta kara da bayern munich haka ne gora kungiyar bayern munich ta kai ga wasan karshe ita ma a ranar laraba da ta gabata ta hanyar buge kungiyar lyon tare da zira musu kwallo uku a raga wai gora ashe akwai babban wasa yau da dare allah yarda a garin lisbon da ke kasar portugal kwarai ko gora za mu ga yadda karawar za ta kasance kasance tsakanin Bayern Munich da Paris Saint-Germain. Ai bai ma jira ba da kungiyar Paris ta raya cikin shekarun ta hamsin. Amma sai yanzu ta samu ta kai ga final kin League da Champion ko ba haka ba? Kwarai ko gora. ana muka zo karshen labarun matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da ba akan layin airtel.